This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka kuka lalubo a kan mitoci 22, 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad har da ma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe kuke so a kan voahausa.com. Masu wari assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 11 ga watan Yunin shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki. Ke farin cikin kasancewa tare da ku ga Ibrahim ɗin da kanin labaran duniya. kafofin yaɗa labaru na hukumomin china sun ce an yanke hukuncin ɗaurin rai da rai kan tsohon babban jami'in tsaron ƙasar zoyon kan bisa laifin zarmiya da cin hanci ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce mataki na gaba yunkurin amurka na tallafa tallafawa iraki wajen yakar tsageren ƙungiyar isil zai faru nan da makonni shida zuwa takwas shugaban turkiya ya yi jawabinsa na farko ta talabijin tun zaben 'yan majalisar dokoki inda ya kiran da a gaggauta samun a tsakanin jam'iyyun siyasa wajen kafa gwamnatin karo-karo to har ila yau a najeriya a yau aka gudanar da taron kasashen da ke makwabtaka da tafkin chadi domin neman bakin zaren matsalar rikicin boko haram da ta addabi yankin wanda kan wannan batu ne za mu so mu ji ra'ayinku idan an jima a shirinmu na dare Rari Layo za ku ji cewa masu fashin baki a fannin siyasa suna ga har yanzu akwai sauran rana a kaba duk da cewa bangaren masu adawa da shugabannin majalisar dattawa sun amince a rantsar da su. wanda yake magana har zai je kotu na tabbata idan ya samu kofar da zai iya warware matsalarsa ba tare da ya je kotu ba na shakka zai kokari ya yi amfani da wannan damar ya kawo canjin da yake so ya kawo. To muna kuma tafi da shirin nan namu na sai bango ya tsage wanda Jummai Ali za ta gabatar amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum. Kafofin yada labarai na hukumomin China sun ce an yanke hukuncin ɗaurin rai da rai akan tsohon babban jami'in tsaron ƙasar Zhu Yongkang bisa laifin zarmiya da cin hanci abin da ya sa ya zamo jami'i mafi girman mukami na ƙasar da aka taɓa hukuntawa ƙarƙashin shirin yaƙi da zarmiya da cin hanci na jam'iyyar Communist. Kamfanin dillanci labaran Shinhua ya faɗa yau Alhamis cewa Zu mai shekaru 72 da haihuwa ya amsa laifinsa kuma ba zai ɗauka ƙarar wannan hukunci ba. Wanda aka yanke shi a lokacin wata shari'a da aka masa cikin sirri a birnin Tianjin ta arewa maso gabashin ƙasar. a watan da ya shige aka tuhumi zu da laifukan cin hanci yin amfani da mukaminsa ta hanyar da bata dace ba da kuma bayyana sirrin gwamnati to amma in ban da sanarwar da aka samu a yau alhamis din ba a ji komai game da rana ko inda aka shirya shari'ar ta ba shinhua ta ce kotun ta tianjin ta kuma kwace mazu haƙƙinsa na siyasa har na tsawon rai sannan an kwace dukkan dukiyar da ya mallaka wannan hukumci ana ganin sa a zaman wata faduwar daraja a ƙasa warwas ga zu wanda shine jami'in china mafi girman mukami na farko da ya gurfana gaban shari'a cikin shekaru fiye da talatin zo ya taɓa zama shugaban kamfanin man fetur na ƙasar china ya kuma rike madafun iko masu ƙarfi da nasaba da kuma dukiya mai yawa yayin da ya ta samun ƙarin girma har ya shiga cikin tsayayyen kwamitin jam'iyyar communist hukuma mafi ƙarfin iko a ƙasar china ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce mataki na gaba yankurin amurka na tallafawa iraki wajen yakar tsageren kungiyar isil zai faru ne nan da makonni shida zuwa takwas a lokacin da za a girka sojoji 450 a lardin anbar domin bayar da shawara tare da taimakawa sojojin irakin sojojin na amurka za su yi zango a cikin sansanin soja na takaddum da ke tsakanin ramadi da fallujah manyan birane guda biyu da a yanzu suke hannun mayakan na isil hakakin pentagon kanar steve warren ya ce a sansanin na takaddum sojojin amurka za su rika ba shiya ta takwas ta rundunar sojin iraki shawara akan hanyar da ta fi dacewa ta girka sojojinsu a bakin daga da kuma kyautata hanyoyin samar da kayan aiki wato kayan aiki da bayanan leƙen sirri har ila yau za su yi ƙoƙarin haɗa ƙabilun 'yan sunni da lardin anbar da gwamnatin iraki a wani yunkuri na sanya rundunonin sojin sa kai na 'yan sunni cikin dakaru masu goyon bayan gwamnati da ke yakar isil a ranar laraba ne fadar white house ta bayyana wannan shiri tana mai cewa shugaba barack obama ya tattauna da firaminista minista haidar al'abadi kuma wannan shirin ya yi daidai da bukatar firayim ministan na samun karin agaji labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc shugaba Recep Tayyip Erdogan na Turkiyya ya yi jawabinsa na farko ta talabijin tun zaben majalisar dokokin da aka yi cikin wannan makon yana mai kiran da a gaggauta samun daidaituwa tsakanin jam'iyyun siyasa kan kafa gwamnatin karo-karo. a jawabinsa talabijin din a yau alhamis shugaba erdogan ya ce ya kamata jam'iyyu hudu da suka lashe kujeru a majalisar su ajiye girman kai gefe guda tare da fahimtar cewa tilas ayyukan ƙasa su ci gaba da gudana shugaba erdogan wanda ya rike kujerar prime minister turkiya daga 2003 zuwa 2014 ya yi kyamfe sosai ma jam'iyyarsa ta akp bisa fatar ganin an amince da sabon daftarin tsarin mulki da zai kara masa iko a maimakon haka sai jam'iyyar tasa ta yi hasarar kujeru a wani matakin da ake ɗauka tamkar takala ga ikonsa to amma kasancewar jam'iyyun adawar da suka samu kujeru a zaben ko dai masu ra'ayin riƙau ne ko kuma masu ra'ayin sassauci babu wata guda da a fili za ta iya ƙulla ƙawance da jam'iyya mai mulki a nasarar ta ta farko a zaben majalisar dokoki jam'iyyar hdp mai goyon bayan haƙƙin kurdawa ta samu kashi sha uku cikin ɗari na kujerun majalisa to amma shugabanta salahattin da murtas ya jaddada a jiya laraba cewa ba za su yi kawance da jam'iyyar akp ba idan har ba a cimma yarjejeniyar gwamnatin haɗin kai cikin kwanaki 45 ba shugaban turkin yana da ikon sake kira a gudanar da sabon zaɓe. to koriya ta kudu ta sanar da mutuwar mutum na goma a cikin ƙasar sanadiyar cutar numfashi ta mas wadda aka fara ganowa a gabas ta tsakiya yayin da ake ci gaba da nuna damuwa cewar wannan annoba ta fara illa ga tattalin arzikin ƙasar kamfanin dillancin labaran yonhap ya ambaci ma'aikatar kiwon lafiya tana faɗin cewa mutum na baya-bayan nan da ya mutu wani mai shekaru 75 ne da haihuwa wanda ya kamu da kwayar cutar a lokacin da yake jinyar cutar sankarar huhu a asibiti haka kuma a yau alhamis jami'an kiwon lafiya sun bayyana gano wasu sabbin mutane goma sha hudu dauke da kwayar cutar ta mes abinda ya kawo adadin waɗanda suka kamu da wannan cuta a koriya ta kudu zuwa 122 tun daga lokacin da wannan annoba ta barke a ranar 20 ga watan mayu kantuna sun bayar da rahoton cewa kafa ta ɗauke a wuraren hada-hadarsu a inda 'yan kore ta kudu da ke tsoron kamuwa da wannan cuta suka fara kauracewa kantuna da gidajen sinima da sauran wuraren da jama'a ke taruwa da yawa labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc a najeriya yau ake gudanar da wani taro na kasashen da ke makwabtaka da tafkin chadi domin neman mafita daga matsalar tsaro da ta'addabi yankin sakamakon hare-haren boko haram na zanta da captain abdullahi bakoji adamu mai ritaya inda na fara da tambayarsa yadda ke kallon wannan taro eh abin da nake kallo shine a yanzu tunda ni a kullum abin da nake cewa shine gwamnati ita ce take jagorantar komai na al'amarin al'umma abin da yake faruwa a da da aka yi wancan shine ba mu ɗauki abin da gaske ake ba a wancan lokacin to a yanzu kuma canji da aka samu muna sa ran kwarai da gaske zai tasiri saboda shugabancin ma'ana yana tare da al'umma kuma yana yaƙi da waɗannan mutane 'yan tada kayar baya da suka gallabi al'umma baki ɗaya saboda haka ina da tabbacin za a samu nasara ga wannan al'amarin a yanzu saɓanin wancan lokacin. To amma masu lura da al'amura wasu za su ga kamar wannan ba wani abu bane sabo da za a yi a wannan mataki kuma da ake kokarin kafa ita wannan runduna. A'a wallahi sabon abu ne kwarai da gaske wanda muna sa ran kuma za a yi nasara ba na kokwantan yin nasara a wannan karan. a wancan mun tattauna da baban mm, nan kafafen wannan watsa labarai zan ce kenan ko mm. da yawa a kai na ce musu ba zai yi amfani ba na kawo musu misalai masu yawa a wanda suka saurari wancan shirin na wancan lokacin sun ji misalin da na kawo shine inda a ce sun yi niyya a wannan lokacin najeriya kawai za ta iya yakin duka kasashen gabaki ɗayansu ba ma a ce wai sai mun haɗa kai da wa'yansu ba saboda kawai ra'ayi ne na gwamnati shi yasa ba a yi nasara ba a wancan lokacin ba wai sai an haɗa kai da wa'yansu ba to amma a yanzu saboda ganin cewar gwamnatin sabuwa ce kuma mai sun gyara saboda haka muke da tabbacin za a yi nasara idan aka yi wannan haɗin kan saboda dama dai misali abubuwan da ake shigo musu da shi makamai reinforcement da suke samu na makamai ne ko kuma na mutane mayaka suna samu ne daga wayannan kasashen wato kamaru da kuma chadi saboda haka idan aka haɗa kai misali da kamaru da chadi kaga ta ina za a samu guduma da za a samu ba za a samu ba yau a ce an kashe ma mutum ɗaya gobe an kashe ɗaya biyu jibi uku ai ina jin karewa za ka inda baka samun taimako daga ko ina to yanzu muna sa ran insha Allahu Chadi za su ba da goyon baya tunda sun fahimci cewar gwamnatin ta yanzu da gaske take yi ta yaƙi wayannan mutanen ba munafurci a ciki babu wani kumbiya kumbiya saboda haka muna tabbacin za a yi nasara ba na ma kwanto gaskiya za a yi nasara To akwai batun da ya taso kuma na cewa shin ina ya fi dacewa a kafa ita ainihin shalkwatar wannan runduna ta haɗin gwiwa da ƙasashen za su haɗa wasu na ganin chadi wasu na ganin kamar a sa a najeriya wasu na ganin a kai ta wajejen yankin nijar kamar ana ka kiyasin kana ga kamar ina ya kamata a kafa ita wannan shalkwata eh headquarter misali idan ka lura menene ne amfanin headquarter shine da an tashi a ce yau ga makaman idan aka ce headquarter shine inda za a tara makamai da kayan abinci da kayan yakin da kuma su mutanen da za su yi yakin to idan aka kai ta Nijar misali ko kuma aka kai ta Chadi kaga an ɗan yi nesa da inda abin ya shafa amma haka ajiye ta a Maiduguri kaga ana kusa da abin saboda haka duk abin da aka bukata da an bukata na makami ne a'a na mutane mayaka ne da za su je su yaƙi wayannan mutanen kaga a take kawai shikenan sai a kai su amma aka ce an kai shi Nijar ko kuma an kai Chadi kaga sai nake kamar akwai matsala tun da ya dan yi nisa kafin a ce an ɗauko wata sai an yi amfani da helicopter wanda a hanya helicopter nan za su iya ganin sa su harbe kuma kamancin haka wai ka dikidin mutuwa mai ban tsoro sai soja kun dikidin mutuwa mai ban tsoro sai soja don wata ya fitina ita ta mu ta soja don wata rigima ita ta mu ta yi wai kun To, Kyaftin Abdullahi Bakoji Adamu mai ritaya kuka saurara a wannan tattaunawar ta muke kenan. Yanzu kuma sai fagen siyasa a Najeriya. Inda har yanzu a masana a fannin siyasar na ganin har yanzu akwai sauran rana a kaba a sabon majalisar dattawan kasar duk da cewa bangaren masu adawa da shugabannin majalisar sun amince a rantsar da su a jiya. Na tattauna da Malam Abubakar Sufiyanu Sa'idu Al-Sadiq wanda ya fara kallon wannan dabarwa ta fuskoki daban-daban. fuska ta farko ita ce idan baka yarda da shugabancin mutum ba ya kuma za ka amince ya rantsar da kai kaga akwai abin dubawa na biyu kuma jama'iyyar apc ta yi hikima ko da shi ya zo a makare kamata ya ce tun kafin a je wannan matakin zaɓe sun zaunar da 'ya'yansu sun gaya musu abin da suke so a yi amma ba su yi haka ba sai da aka yi abin da aka yi tukuna suke fargajaji jaji to maganar zuwa kotu da yanzu wasu daga cikin 'yan majalisa suka ɗauki aniyar yi ina ganin yana da kyau duk abin da suke ganin an karya ka'ida wajen yin sa to lallai fa a tafi a je kotu a nemi yadda za a warware idan ba ka manta ba jama'a muhammadu buhari da kansa ya yi maganar cewa ranar da yake rantsuwa ta aiki ya yi magana cewa ba zai sa baki a cikin harkar kowane bangare na gwamnati ba wato bangaren majalisa da kuma bangaren su shari'a to kaga tsari irin na demokradiyya dama irin wannan dambaruwa in ta taso bangaren shari'a su ne suke adjudication wato su ne suke warware abin da ya shiga duhu abubuwan da ya gaskiya ba a warware ba har yanzu kuma ba a kama hanyar warwarewa ba to a cikin bayaninka ka yi batun cewa kana ga kamar yadda ka faɗa yanzu ba a kawo wato ba ɗauki hanyar warware wannan matsala ba baka ga hakan zai yi katsalandan ga yadda ake tafiyar da ko kuma yadda za a gudanar da ayyuka a ita wannan majalisa eh, eh, dole idan an samu baraka irin wannan wasu abubuwa za su taso ah, saboda ba a yarda da shugabancin ba idan aka fuskanci inda shi shugaba ko jagorar majalisa ya fuskanta waɗannan 'yan majalisa da ba su yi zaɓe ba ba su na aka yi zaɓen da gangan za su juya wa abin baya inda dai abin zai sauki shine da yawa daga cikin 'yan majalisar nan ah, ba wai su farin jinin su ko kwarewar ko cancantar su ce ta sa suka ci zaɓe ba a da matsala. Amma wasu za su yi la'akari da cewa an taɓa samun makamancin irin wannan yanayi wato lokacin da aka zaɓi tsohon kakakin majalisar wakilai a wato Alhaji Aminu Tambuwal. Baka ganin za a irin wannan makamancin wannan wato a zo a manta da maganan? A akwai bambanci. Shi ai in ka lura lokacin da da ya zama kakakin majalisa ai mafi yawan 'yan majalisan suna goyon bayansa. amma su na senate a yanzu idan ka duba a yawan mutanen babu bai kai yadda za a kwatanta da wancan ba gaba daya yan majalisar apc su suka fi yawa watakila idan jama'iyyar su ta kira su kai musu fada akwai yiwuwar cewa wasu daga cikin su za su koma su tuba yi biyayya wa jam'iyyar su saboda kar su samu matsala da ita sannan kuma an ka lura waɗanda suka yi zaɓen masu kawai su hamsin ne da hamsin ne da bakwai akwai sauran hamsin da biyu da ba su yi ba to wani abun in ya taso za a manta da cewa na zaɓe ka watakila sai kuma a yi amfani da da da wasu abubuwan da suka shafi siyasa misali a ce kuma wurin da aka fito mun fito daga bangare kaza muna gani in an yi kaza ba zai mana daɗi ba to sai waɗanda su kuma ba su yi zaɓen nan ba kuma suka kyamancewa da jagorancin sai su fake da wannan yi kokarin lalata abin da aka kawo gaban majalisa. To ina kake ganin mafitar wannan dambarwar siyasa a majalisar? Mafitar kenan shugabannin jama'iyyar apc su kira 'ya'yan jama'iyyar su su ce abin da ya faru ya faru a yi haƙuri a ci gaba da tafiya haka shi zuwa gaba nan idan an samu ƙofa a san yadda za a yi a gyara matsalolin da aka samu amma dai ya zuwa yanzu kam yadda ake na tabbata cewa akwai ɓacin rai kuma zai wahala a ce kawai an warware an manta da abubuwan da suka faru ba za a manta ba za a yi ta ƙoƙari watakila ma na Uh, ige shugabannin kuma idan har sun wani dan kuskure to lallai fa za a yi amfani da wannan damar a tsige su domin uh, wanda yake magana har zai je kotu na tabbata idan ya samu kofar da zai iya warware matsalarsa ba tare da ya je kotu ba na shakka zai kokari ya yi amfani da wannan damar ya kawo canjin da yake so ya kawo. Yau ni abin da ke damuna siyasa kasan mu ke ban tsoro da haka hankalin gano bai kwance kuma ga lokaci yana ga tahowa nan gaba dan kada ana yin zaɓe. Malam Abubakar Sufiyanu Sa'id Al-Sadiq kenan wani mai sharhi a fannin siyasa. To kada dai a manta ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe 11 ne na rana da minti 17 yanzu ga shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Yau za mu maimaita shirin da muka gabatar kwanaki da Dr. Muhammad Bello na asibitin tunawa da rakiya da ke Kaduna wanda ya amsa tambayoyi akan kiwon lafiya. Umar Sadiq ne na tambayar da nake ita ta biyu shin yanzu likita me zai daɗa ba wa mutanen ƙasanmu Najeriya da ma duniya game da allurar rigakafin polio domin su yarda a riƙa wa 'ya'yansu domin wannan saboda bakin jinin ma polio din ya sa har ma ana ana hana yi wa yara ma su ci gajiyar amfanin kamar irin ta tari shiƙa ko mashako ko sarki hakora da ake faɗa wacce shawara a likitan ko jan hankali Na'am, eh, shawarar da zan ba su kuma jan hankalin jama'a ga su rika bana ana ma 'ya'yansu wato wannan rigakafi shine a yanzu duniyar ba kamar da ba ne yadda za ka ce ayi babu kwayan cuta da sauransu da yawa yanzu kwayan cuta ne ta kowane suna nan da yawa kuma kana iya suna yaduwa ta iska suna iya yaduwa ta eh, yara suna wasanni da junansu su kamu da wa'annan cututtukar shi wannan maganin rigakafi na polio bai da wani lahani bai ba wani nakasa da yake jawo mu jariri in aka yi masa kuma za ta kare shi daga samun wata nakasa nan gaba domin idan polio ta shiga jikin shi za ta iya sa ya nakasa kuma ya zama wani matsala masa matsala mai girma to amma idan an bashi wannan digon maganin polio din shi kenan ya rabu da wannan ya samu kariya ga wannan ciwo to wasu sukan ɗauki shi gugurguguwar shawara ce daga makwabta ko kuma abokanai ko kuma kawai suna jin wani yayi magana cewa ai turawa ne ke son su karka samu ko kuma suke son su yi mana wani lahani a jikin ko ba sa son bakar fata ko ba sa son wato wani jinsi da sauransu to sai ka ga wato ire-iren wannan yi na faruwa wanda idan da turawa na da niyan kashe mu ko kuma suna da niyan su kau da duk yanayin yawan jama'a bakar fata da ke abin nan menene ya fi sauki da dan adam bakar fata muke amfani da shi abubuwa kamar coca cola su fanta su wane ne duk wanda su turan suke ko muke yawan sha kullum inda suna da niyyar za su naka samu ko su kashe mu ai da wannan za su rika cikin shiga ya fi sauki sai mana shi mu sha cikin coca cola duk ba bikin da zaka je ba taro da zaka je ba gidan da zaka je kauye da garni da ba za a ce ma an sha coca cola ko pepsi ko wani abun nan ba to rashin wannan tunani da ya kamata mutane su yi su ga cewa ai inda suna so su halaka mu ne suna da hanyoyi da yawa daban masu sauki wanda ya kamata su ce za su iya halaka mu amma wannan taimako aka kawo wanda zai kare wa'annan jariran namu yaran namu daga kamuwa daga cutar da zai iya haddasa musu wani abu nan gaba a rayuwarsu wasu kuma za su ce ai polio ai bai kisa zai na kasa mutum to amma ai goma mutum ya kasance yana da lafiyarsa cikakke da a ce ya nakasa ba kafa ko wani abu ya same shi ya fi jin walwala ya fi jin daɗi idan aka ce komai ga uwansa da komai nasa lafiya kalau sabi da ka shawaran da zan bada ne wato jama'a su yi kokarin dai su bada haɗin kan a rika musu wannan alluran da shi kuma sauran alluran rigakafin domin idan aka yi maka na polio aka mai yaron na polio shi kenan ba zai kamu da polio ba aka mai na rigakafin tarin fuka ko na rigakafin tarin shika ko na rigakafin bakon dauro duk wa'annan aka yi masa ba fa zai kamu da wa'annan cututtukan ba ne to kaga an samu sauki kenan maimakon a zo a dawo ana kashe kuɗi ana ta wahala da yaro da ya samu wannan laluran wannan rigakafin kamar yadda malam bahaushe ya ce tafi magani malami na gaba bismillah wa alaikum salam sunana muhammadu to malam eh, muhammadu to malam muhammadu me ya tambayar ka yau tambaya ta akan wannan ita abar da ake wannan allura polio akan allura polio ita me take kawo in an yi wa ni an yi wa ƴaƴana amma ni a gaskiyar magana an duk da aka yi masa haksu guda biyu gaskiyar magana an yi na ji daɗin wannan allurar sosai sosai. To me ya tambayar ka? Hello? Eh muna jin ka. Yawa ita me take sawa ita an yi wannan allura? Wato ita ka san ba allura ake ba wasu ruwan magani ake ɗigawa na polio din. da ne eh. a zamanin da an yi na allura amma yanzu ana yin shi wanda ake diga ma yara ne kawai domin sauke don ba ma sai ka ba malamin asibiti ba ko da wani ne da aka dan koya ma yadda zai diga ma yara domin a samu sauki ana iya bashi diga digawa kawai ake yi yaro ya sha to idan yaro ya sha wannan mm, maganin polio din za ta shiga jikinsa kuma za ta tabbatar da cewa ta wallafa wasu sinadarai na jikinsa da zai kare shi daga kamuwa da kwayan cutar polio ita kanta tunda ita polio tana ita ainihin kwayan cutar polio tana yaduwa ne ta hanyar iska ana wajen wasanni yara suna makaranta suna gida idan guda ɗaya na da polio yana hurta yana wasanni a makaranta da wajen islamiyya ko ko wajen wasan kwallo da sauransu da sauran abokanansa yara idan suna ta mu'amala tare su ma za su kamu da wannan kwayan cutar da ya ɗauka amma muddin yaron naka an masa alluwan an ɗiga masa wannan abin polio ɗin to duk inda zai shiga ko za a rufe shi a ɗaki a ɗaki tare da mutane ɗari masu polio ne ba zai kamu da wannan cutar ba to wannan kariyar da wannan ɗiga wannan ɗigon maganin ke bashi kenan idan muddin ya sha ta shiga jikinsa to kamar garkuwa ce za ta kare shi daga kamuwa daga ita cutar polio har abada. To malami na gaba. Salamu alaikum mai magana ana sami mu jami'i na dawo. Shin wai me ke kawo yawan yawaitin cutar ciwon kai na ɓari ɗaya za ka ga wasu musamman idan ciwon kai na ɓari ɗaya ta san musu ko sallah suka je yi sai sun rantsa idan su shin wai me yake kawo wannan ciwon kan to wannan kuma ya ɓaro wani babban abu da nan abin da ke kawo ciwon kai da yawa ne akwai wato dalilai da yawa kala-kala amma babban dalili da ke yawan kawo ciwon kai shine wato rashin samun isasshen hutu da nutsuwa da samun bacci idan baka samu isasshen ka bar jikinka ya huta yadda ya kamata ba ka matsa ma jikinka da wasu abubuwa to za ka ga wato zai ja maka ciwon kai a wannan bangare ɗaya kenan shi yasa za ka ga mutane da yawa idan suka yi suna cikin damuwa ko kuma suka yi aiki mai yawa ko kuma suka yi karatu mai yawa ko wani abu dai haka nan wanda suka matsa ma jikinsu musamman idanunsu to sai ka ga cewa ya ja musu ciwon kai. Eh to ciwon kai ya ce hmm. ciwon kai fa na gefe. Eh na gefe kenan kwarai yana iya faruwa hakan nan. Hmm. sa'annan kuma yana iya faruwa da cewa wasu akwai ciwon da ake cewa migraine wanda yana iya kasancewa da farko yana daga tsakiyar kai za ka ji shi sannan ya koma daga gefen kai to wa'annan su ma duka wani shi migraine yakan iya taso a kowane lokaci kuma wasu yakan zama musu shine ciwon da ke damun su amma baya tasowa wani lokaci sai idan sun sun shiga wani halin damuwa wasu kuma yakan taso musu ko da ba sa cikin halin wani halin damuwa saboda da haka yana da wuya mawuyaci ne ka iya fahimtar me ke yawan abin da mai ja maka ciwon kai sai dai in ka sa ido kwakula za a ga cewa wani zai iya gaya maka cewa idan ya yi yana jin yunwa bai ci abinci ba ciwon kai za ta taso wani kuma zai gaya maka idan ya yi karatu mai tsanani ya daɗe yana karatu wannan matsala ya maka ciwon kai amma kuma akwai wasu cututtuka daban kamar su malaria su typhoid su sauransu da ke iya jawo mutum ciwon kai su mura duk waɗannan na iya jawo mutum ciwon kai na tsakiyan goshinsa ko kuma na gefen kansa. To akwai wani mai tambaya ne? Akwai wani. To bismillah. Fajjallar Fat mai dawo. Likita akwai wani yaro ne da aka haife shi. An haife shi haka irin yana da irin kansa haka babba yana da girma haka babban kai haka aka haife. Yaron ya kasance baya iya magana kuma yana cin ƙasa yana cin batir duk wasu abubuwa dai da za ka ga mutane ba sa shi yaron yana ci. to an kai shi ga asibiti ga an yi iya ba cikin kokari to har yanzu yaron bai daina wannan abubuwan ba kuma sai sai da ya kai wurin shekara hudu zuwa biyar sannan ma yake iya tafiya. To ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke fatan a huta lafiya. kamar da la'agai da ke jimai yanzu ga ibrahim jirmai da ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel sakon farko shine na mai nasara nasara kuntuwa wanda ya ce 'yan majalisun najeriya ba ce ce can shugabanci muka tura ku ba don haka ku shiga taitayinku don a shirye muke yi muku yi yin mulki da adalci ga al'umma shine mulki to shugabanni sai a yi mana adalci sako daga malama safara'u haƙili zamana almajira mulumfashi sai kuma sakon ciro ma mai turare dumjiya jihar da magaram jamhuriyar Nijar wanda ya ce salamu alaikum da Amurka a gaskiya kin yin rijistar zaɓe da wasu matasa ke yi a ƙasa ta Nijar bai dace ba gani yadda katin zaɓen ya zama wani babban makami a wurin talaka da fatan za su janye wannan ƙudurin nasu shi kuma aliyu usman taka lafiya birnin kebbi cewa ina kira ga uwar jam'iyyar apc ta ƙasa da ta ɗauki ƙwararren matakai akan 'yan majalisun da suka yi kunnen uwar shegu da umarnin da jam'iyyar ta basu na zaben shugabannin majalisun da ya gudana Allah ya sa zaben Bukola Saraki a matsayin shugaban majalisar dattawa da mataimakinsa Ike e Ikoren Madu da kuma Yakubu Dogara a matsayin shugaban majalisar wakilai kwalliya ta biya kuɗin sabulu sako daga Yusuf Mega mai gombawa jihar Gombe. da karshe sai sakon Badamasi Aliyu Rijal Lemo Kano wanda ya ce a gaskiya babu yadda za a yi maganin shan miyagun kwayoyi a Najeriya. muddin ba ɗauki matakin ba sani ba sabo ba akan dillalan miyagun kwayoyin masu haukata mana matasa. kuma da lakafin mu karkare shirin ga Ibrahim Alfa Ahmed da takaitattun labaran duniya. kafofin yada labaru na hukumomin china sun ce an yanke hukuncin daurin rai da rai kan tsohon babban jami'in tsaron kasar zu kan bisa laifin zarmiya da cin hanci abin da ya sa ya zamo jami'i mafi girman mukami na kasar da aka taba hukuntawa karkashin shirin yaki da zarmiya da cin hanci na jam'iyyar communist kamfanin dallancin labaran shinhua ya faɗa wa alhamis cewa zu mai shekaru 72 da haihuwa ya amsa laifinsa sakon ba zai ɗaukar ƙarar wannan hukuncin ba ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce mataki na gaba a yunkurin amurka na tallafawa iraki wajen yaƙa tsagiran ƙungiyar isil zai faru nan da makonni 6 zuwa takwas lokacin da za a girka sojoji 450 a lardin ambar domin bayar da shawara tare da dafawa sojojin iraki ta masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a shirin namu ne sai kuma can anjima za mu sake dawa inda za mu so mu ji ra'ayinku game da taron da aka yi na wato kasashen da ke makwabtaka da tafkin chadi bari mu amfani da wannan dama mu mika sakon ta'aziyya ga alhaji idris usman gaidam saboda rasuwar ɗansa usman wanda aka fi sani da baba wanda ya rasu jiya laraba bayan haɗarin mota da fatan allah mai rahama tuni dai an yi jana'izarsa a jihar kano yanzu a madadin julie gresham da ibrahim alfa da kuma mr wato jim mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc